الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله azumin shi da wucin hannu ya san ramadan da sun tafiya bayan hijira na musamman na daga na madina na ji daidai da tafi wucin ya september 2010 kafin ya ji da wani tafiyar sana salafi salaf na daniyar usulun jinin islami wani ya ci gaba na mai ofisar zugunuci daga littafin wucin kaga ya ba ta don sai ji bayani ga ɗazololu da zandoci ko zagon haya ko wajen ko zandoci ya ciye oje zuwa wo bu shirku abiki da zama zai ga hannu hannu na ita ce ce Mutike da zane ji na shiru publish ya rika shi daga ji wasu wuce wuce ji karin bayani ne ya ga wuce ga ai bi mana أي وأن التعلق القلب بالأولياء أو الجن بالتوكل عليهم والالتجاء إليهم ومراقبة روحانياتهم بأنواع من النسج في قضاء الحاجات وتفريج القربات شرك بالله تعالى سواء كان ذلك باسم التوصلات أو التوصلات كل ذلك شرك وضلال ما أنزل الله ما أنزل الله الكتاب ولا أرسل الرسل إلا لإبطالها وإبادة جذورها وتصدير القلوب منها فلا حول ولا قوة إلا بالله لاي معناه وأن تعلق القلب بالأولياء wato na yi lulun da wani shi awul jinni ko jami shi bi tawa kula rigin ya zoro ya yafiya wajen su jayi rigin ko zaɓi su duba wa muraqabati rauhaniyat rauhaniyatihim ko da mu fi ga wannan mutu rauhaniya ji ko mu yi zawo ko ba da tasiri zawo shi ga nan biya ni wa imina nusuki wani da yiri yiri shi ne yasi fi qada'il hajati idan wani bukata jo wata firijin kudu bati ko idan ke abu yin baƙin bayi bashi shirkun billahi ta'ala ko idan fasoci na tunuwo sawa'un jejiwo kana zalika duk mutan samati je je da kawai jinnaki da talatu shi da la ka ji ko biya ci ka ji ko biya ci shi aw tawassulati ko be tawassuli kullu zalika shirku fa ta shirku wa da dalalu ne yaji ma anzala Allah kitab ce cikin ta je ja wala arsala rusul ce ci wato ce to illa ri li da sai ba da lai na jami'a ya wa ibadatu juzuriha amma lawa ya daga gari mu wa tazil kulubi minha amma la za ta ju daga jijiyar najo fala haula wala quwwata illa billah lani sai bi alkhairi da gwace ci budon ala shari'a la kyaya ya za da gwace ci budon ezu da bayi bo alawa wazu daga bayi ba wuce da gwaso ci budan waga biya da ke ci gawa ya ɗi wajen doci kowa ya ɗi sheyin doci kowa ya ɗi jemun doci kowa ya ɗi mala'ikan doci ga ilu layin e na juju yawo wa ne ga waga la fa so ci baci ko za de ya wato ci ya ko za de ya ga wali ya miji ko ko da ibe we ga wali mamiji ko ko misali a ɗaje lafiya ga jenu ko yaro ka ya ko ya sabi ya yi ko ya kusufi ya yi ko ya jajje nuki ko ko bai da ya ce a gane ga da jiki a gaji ne a da ya wuji ko ya gina daga ko goyon alawa shi baji ko ko alawa je ga guba ko be ne biya ce ga ne wale ban do do je ne wa nga li Allahu bana yo ga be go ga ya ko zan je zan ga ju ya wo wale go ga la fa ce ci ba ci da ko ce ci ngai zane ya ga ba gino ngai zane ya nga ya ga nga gino ngai ya zane ya ga ba gino nga gino ngai ya zane ya ga ba guba no ngai ya zane ya to ya zane no ga me ce to zan ce wo ce wo ce mai ya wa <laughs> Umejiulezia wa ọ̀gá wáyà pé lánàá tí ó wà jẹ́ náà ọ̀dà aláàpàṣì làǹdó náà dàpá láàánú wọn láàpàṣẹ ìjìbà sí inna ruqawata ma'ima wa wa tiwalata shirkun lalle rukuya shirka ce abin da rukuya ga zuba a da rukuya na gena amma da rukuya na hujja na wata ma'im gangan da lafa wa wa gangan da mu yi baji shirkun shirkun wale ga la fa ni bo dan ba ce le bar ta ka ne mai yo nga ya no ga ko ne ga qur'an ko ti qur'an wa amma ga ne buka ga ne nga ka wato al qur'an ga lu mu yayi zan ne ci je ne ji a da ka bare wali za wuce yi to wali ne jikane kabaru haka da ake yi shi zanda ci a a ga cimman na yi albarka to ji a biri ne sa yi biyan wuyan fi lagba ko su cimman wanda ji fata waye ga wuji ki a yau ugu ya zanda ta zama ke shishi wai dai ga wajen na jibin tawassuli alalima tawassuli a ga guba adadin musulunci je da bai nan a da musulunci je da bai yana fili na musulunci je da ga yi ngayi yace ci da sun rushi je fili ba to ci da sun rushi wallahi la asma wal husna fa rubiya ya razzaku ya naziki ya alimu ya milimi ya wahabu to mi da ji ko ne da ya ci gane gwamnati ta wasu lilo ba sai ci biyu tubu na ba lori church ta wata lawi na min jina ya mi lafiya church ta ba alkulani na mi bala ja ne na majimi na wa ma'ana wuya lafiya church ta ba su na mi ta dana ya ba mi na loshi na wula shi lafiya ne jiyo ta wasu libi al'amalu sali a na wato lokacin kirki wacce jona yóò ìtàkì gẹ́ǹtì zúgbú àti èdè ẹ̀dùnwá àdúwá dé ẹ̀dàgúrí máa musa mèlè ẹ̀gbọ́n ìdàgúrí bàtí ètò mèlè òrìrì bàtí ètà ẹ̀wà gbọ́n bà àdúwẹ̀ àńlájíjẹ́ lẹ́bàá yóò gbé bá àdúwá ní jímẹ̀kàtà yóò bẹ̀ pátá ni fitowa zan ya wuri ga exam lọ́la ni mo ṣe yìí ti kí àyọ́ wọ́n ti mi fún ìwà àyọ́ wọ́n ti ó ti lájẹ̀rẹ̀ bá wo ká wákàtí máa wa ku fiti aka ji wa ka ke bina ke wani ne no ji ke ka ne to su ji ke wa ke ti kudo so be ba duwa da bodo ke za wa ga da lokacin ji na trip waya ma ja ni ni wo le no ake pa te ni aka je no no wa ko no so wa le so bodo wa ji aka je to le ya tó dàdógbó ayé wẹ́ẹ̀rì tó da ayé jújọ wọ́n ẹ̀gbáàmù da òtí àtàkàdà fẹ̀míìtì àlẹ́kẹ̀rà lẹ́kẹ̀rà àdàdíjẹ́ kimi ne lẹ́kẹ̀rà jẹ́kì mi ní wọn àtàkàdà kú yí kátọ́ wọ́n àtẹ́kà òǹdẹ́lì mákì ní wọn ọ̀bàrẹ̀ wọn àti kẹ̀nà wọn àti tí èyí lẹ́kẹ̀rà dẹ́gẹ́dẹ́ ìlànà ẹ̀kú gbọ́sẹ̀ ẹ̀dẹ́sùgbò yóò àṣígbọ́sẹ̀ a cikin tora da zubo ko so ko da lafi bai tsiri ga babba da takada da ka tauro da zubo ɗagin na cila takada la buklet ne zan da ci aji ga sun yankale fago so ne ga gina lati yore ne so ga le gina ne kai za ka zo da ci mo ne da za su shingo ba ba duwa da ko da wuri gana za ta ci aji kiyo ta ji dacewa da ya gano gala kawai zai ne ga wato wata jikin mu gomi na shi biya aduwa bare eh? zando ngoni zando toto ga ga wa ga aga ga alatin yawe zando toto la pe jelo ba ka ta to sino ba ka ebe ta bo ko ti de se ko jogo ba ni le le wa je no ndo ba se te bo ko da be ka to jelo ba wa le waka daga roli ba na kuru gugwe taka daga jina zubu zane na wafu wa mbe tu zai na sata wuce wadda gugu jibi amma buku ne tuwon waya sai ko ba cin gabila a gabila taka ne cin wolo a shiga exam ye department ka zama ino ne da alalada alatun gaji na zubu a ga a ajiye da wuji zanen tara tsayin na biyu ake a saka da kaka fuli a lift check aka zace ka saka da bai kata ba a ku ba ta ki na kawo ga ile ga wajin ya sai jiki sai ke ba duwa wato ma musa ba duwa ya su kwayin gidan bawa ko ba duwa ni ko lanje lafiya ba zuwa ya so ta hannu da aljanna ne ne ya ta gane wa ne ta wasu liri ne musulun ce duk jibu ko na abu rera no ba ni ga ne ba duwa ke ci ruwa ni mu dole musulun ta ne sai ba yin mu jira musulunci in za gingo ta ne bi in za gingo ta ne bi ba duwa wulu da lafiya ne sai ba duwa yin ta da lafiya Ìka ṣàǹgá ní ìbàdúwà ìmùsùnkwa ìmùlú ìdá ìjẹ́ náà ní ìfẹ́ ìbàdúwà yìí ṣùgbọ́n wọn a shawa je ga bani tawassuli ne musulunci da je biyu amma bani ko da ga wani tawassuli ga sokoto bu za ta annabi ko to ba ku sha annabi to ba ka ba to ba shi ba ko to ba la'ara shi ba ta naji tawassulin naji tawassulin musulunci da biyu

eh umaru ya koke iya nabi a man ga ونعتقد أن الملائكة وكتب, وكتب الله حق والنبيين حق والبعث بعد الموت حق والجنة حق والنار حق ونؤمن أن الميزان حق وأن حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق لا يظلم من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغيره ونؤمن بالقدر خيره وشره ونعتقد أن شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام السلام والصالحين عفوا لكن بعد إذن الله لشافع ورضاه عن المشهور له قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول شافع وأول مشفع وأن وأنه قد خص بشفاعات لا يشاركه فيها غيره أولها شفاعة في فضل القضاء هو المقام المحمود الذي يدركه به الأنبياء والمرسلون ومنها الشفاعة في إخراج من أدخل النار ومنها الشفاعة في تفريج في تفريجه من الجنة بعدما نقوا وغذبوا ونعتقد أن خير القلوب القوم الذي سموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم به وهم أصحابه ثم الذين تبعوهم بإحسان كما قال صلى الله عليه وسلم قال القرون قومي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم من لا ونعتشي بإجاكيده أن الملائكة كده ملائكة وكتب الله حق من يعني تاتي جيوتي تكتبيون والنبيين حق أن جمعي ذاك والبعث بعد الموت حق أما لذا جانات بايت تكتبيون والجنة حق الجنة مكتبيون والنار حق إذا مكتبيون ونؤمن أن الميزان حق لمكي بإيمان قدسه وأن حوض نبينا محمد muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqu bima ke ji imani wa haudu ya nabi ko da baya nabi wasiyo la yazo man shariba minhu ban don da naga no wuce da shi kaya ko gimina wa kara wani wabiya ko ya zadu anu man badala wa gayyara ban don da naga da so ba ko shaje da da bilan tusoya da bilan tusunna ni fa sallallahu a duniya daga imani bi qadari to الخير تشدد وبطيت بفكر ونعتقد بما يعتقد أن شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيدي وتيان محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في وتيان نباشي بينها صلاة يجيش عن كل تفتيا والصالحين لذاقومجي حق الفاتح وصلنا نيغتيه لكن أما بعد إذن الله لشافع بعد إذن السوش غير بالجهة أنا توانا ورضاه عن المسيح له سيسمع تيدا بيان مدن هذا تقول قال ta'ala cikin da kuma ga man zallabi ya shi ohin da ru illa bi ibni aka zana can gaba to ce na so da yi yi ce ce ya kala ta'ala cikin da kuma ga wala shi wa illa liman tuba a san gaba bai indira sai bayana sai su ga yarda juna wa anna nabiyana muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan imani ga nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa awwal shafi'i la yadama fani na kawa wa awwal la yadama fani ma sai ka wa anna kada bi shafa'ati amma ali sallallahu alaihi wasallam ta da la yushariku fiha a da jippan ba da da shi wa awwaluha yana faruwa ta wuce ga ya shafatu fi fasl qada'i a tawa etiya a da ala hukunci a matakani a nita jo a nita ga gujiji a ga felu a rijanna amma a ga felu na amma a ji sabiya a wani gidi a jiji a luba adam har da ka kuna duk da Ali sa sallallahu alaihi wasallam ta tan gwanin da wal maqam al mahmud na ga al maqam al mahmud alladhina tu yadrisuhu bihi al anbiya wal mursalin na annabawa shi nan da kace yace tiji a to aga sai to la makamin nu ne ya ana wa minha yunubu ashfa'atu li ikhraj man urfila an annar. atagwa sai ciye su ya fara jimo da filan nan sai ciye ba sai ciye da na da alada yana ne alama wacin haya wa mina aminu ugu a shafatu fi tasrihin filan janna a tagwarki alada jakwa da aljanna ba da ma yi kuwa huzibu bayan na haza shi يجي تجينا هنا فنعتقد إن جاتينا أن خير القرون إلى قوم نجي على خير جنة القوم الذي اجتمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قوم النبي عليه الصلاة والسلام من نبيه أما إيمان جدينا وهم أصحابه أقام الفادع نبجه ثم الذين تبعوه بإحسان كان الذي زي لا متوع ببلو كما قال صلى الله عليه وسلم سيدنا علي صلى الله عليه وسلم خير القرون خير كم يدع الخير كان لا كان يوم ثم الذين يلونهم كان جزي لا نتوانا ثم الذين يلونهم كان جزي جي لا نتوانا عقيدة أهل السنة والجماعة جو عقيدة أهل السنة والجماعة جو ni da imani ga mala'ika jibilita ta ce ki gaskiyo mala'ika ajoji daga haske jini ajoji daga eno dawangi ajoji daga jikano mala'ika shi mai da ce ki ba la ya suna Allah na amarahun wa ya tsadu da mayu marun eh da ce ci ba yanzu da ce ci na ga na ga ajin ajo malaika je gobe bada ciya ce ciya malaika shi ce ci buji gaɗe adadi hawa wa ma ya lafi juru da rafika illa malaika shi ajiyar da kya daga ga malaika ji za ki ayo kafiri ta wuce yau bana ce ce wa ja'alul malaikata rahmani kafiri shi mushriki shi a malaika na shi ce na alaga yi malaika ita bane je cewa ilawa ibe a tuti na malaika na lawa ibe a titi na ga malaika jibrilu يشج من كان عدوا لله وملائكته وجبريل ومن كان فإن الله عدو للكافرين أنا قاعد تمكن يتشي بملائكة وجنة بملائكة جبريل نتشي عايز تمكن يتشي كافرين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين زانتشي القرآن النبي أولا لا يعرفون غلامينه hiya ruhu da min babun bangar malaika jibrilu alayhi salam adam malaika da bane kai tun guru zabe tun da yadda yana ma yalfizu min qawlin illa yi raqibun atid wando da ne da ga gaciya na malaika ya dabo raqibu bi atidi da ke lokana mini ya imani jiba malaika ai imani jiba malaika ya dabo ne je gora yi zanen sai ya kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kul ga ya ku malakul maut malaika ya tusu ga gura iyayo ko allazi wukila bikum na la gula yu da yana sun mai lara bikum turja'un ya ce ashe ba da su ce na mala'ika yadda sun nama ruwaya ta ci ba sun nawaye a zara'ila ai imani jimi ne mala'ika mala'ika ya zama ne je guda ta da wuri wuri tunanai kun hafaza ake je mala'ika ya zama ne je cin da mala'ika ya zama ne je cin da ba sa lokaci bayan da lokacin nasarina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta haka na fi malaikatun bin laili wa malaikatun bin nahar hada malaika ya zama da jebe yi shi na mari da jebe na. fa yasadu allazina batu fikum zai ji zai ji shi da bai gona a tiga a tiga guda ba soja soja da ga kai ba talakun ibadi ke lu shi mi gwaluna a ga talakuna wa mu sallu wa tayna wa mu sallu ni zuwa gwalu a sai ji sallah ni make da so a sai ji sallah malaika ji dabo ne je na yadda fati na malaika ji dabo na na yadda lamari ya yi na zai ne ka ilo malaika ji dabo na kafin ga alayyar da wani wani fika fi suri fasa ika nan fi samawati wal ardi illa ma sha malaika ya dabo na je bi kafin nan musa malaika ji wuta jibrilu mika'ilu be traffic jibrilu wulawa ide na magai da yanzu yau mika'il na da yau ne na yadda ga yadda biyar kafo nga ma da zo an yi nga ma yi masoyi rai da ya zaji bayan na ga jihar jalila ne sai malaika shi nga da wani da mutan nan amma ji sha bai ne malaika jibril daidai wale ga na bata ga ne yi ma jibe malaika amma ya zaji dabo méje gba mọ̀láíkà yìí náà ajé wòlí èso fi ìpínlẹ̀ méjì yọ mọ̀láíkà yìí jíjí amma ga wato ga ji mai toto da ban ba ka guru shi wani malaika yi zai falala ga wajo ko annabawa ya ce ci da malaika yi zai je falala ga wajo amma ga wato ba ka ga wato ga yayi wa yi da ci ya ugo ida ya so ci wata ka ta da da mun da mu ci guru litafi ya so ci ya imani diburi alqur'anu at-taura injila ko su fi ibrahim sufi musa bata ya yi imani ya yi yayi litafiyo ce ci jayo amma bayan na alkur'anu ci jina alkur'anu wa shari'a ne bata biya alkur'an a wucin da ya nabi sallallahu alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a taura a cuci da annabi musa al'injil a cuci da annabi isa zabur a cuci da annabi dawo alaihi salam annabi shi ya gaskiya yau yaje ma ni ga sai ci to anabi ale anabin don domin wayan wu anabin da ci zai ji ma ni biyu na ale anabin da ci zai ji ma ni biyu na ale anabin da ci ma anabin da ci ma zai ji ji ma anabin da ci zai dawa ba ta ji ma doro ji ma ni annabi ya mafari annabi adam alayhi salam titi ya mafari ya annabi nuh inna wahaina ilaika ko kama wahaina ila nuhin wannan biyi na min baji ya je wa'i biya wace mire je wa'i ya nabi nu gani da nabi ne bige su mu wannan annabi yanzu magogo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ما كان محمد وابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي ان محمد في بابا سان دور من باجي جوا ان جاي تشيو تشيو ما يعني بيوزنه mini tujijo adila wucin don bu na ji aga ulil azmi na rusul wala wasbir kama sabara ulil azmi min rusul ai a kula ji jamna ulil azmi min rusul aji imani na ga wucin ji magana annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tujiyi adil da yace ci ga gagari na ya annabi musa na tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah da buga tuci shi ce ki tuwabi amma idan mu luje tuci ko duluje anabi fada lauyoyi ce ce wa lauya da na zauna Allah wa alamu haifu ya ji alu risalatahu ce ce suka ce bane wa lata kuno na ne dole su fi a ga wa gaji ibada wa bida matsayin wasu gaji anabi ne wa ga ta matsayi na wato a ake agoto a rigi ganin na da shari'a musulunci ba Allah ya tafi min malaikatu rusulan wa minan nas so ke ta tuci min ne ta wangi yau, make ta min ya malaika jo a shawa da ga tucibo kwanan cibo fana da wato ciwo lala da na baurin bayan ma na biya jin hajji da na zando ba shi alibi biya da kwa alibi sa ci shan ina ji annabi da ka shahadiya ina ji annabi da ka shahadiya to ina ga to ga je su goyi muna ji waya na na mareru eh wani na ya shi ya bi ne biya bi ko da ga to ga je annabi da ke muna ji waya na eh gaje ka gaje aje zai ji gaje ne ne a mai ga daga ne buka don aje a nabi zagiya aje a nabi zagiya zai ji gaje a nabi zagiya na ga ki dalili a gangan sai ci ga ba wa ina ila ummi musa an arzu yi ko bai da kin ne fa alki filimi wala ta khafi wala ta zami na rabu ne ke da iruru ne musali ni ji wa ya ne ne musa ko ga ti wuya bi wa maga su da yumo ga ti wula ta ke ji a ganga ce ta wa ji bugun da wa ja ne daga nukula shi anabiya na je wa haro buka ila an ta buyuta ce ki wa ye fu don ga bi ju ce pati yo fu le pati wa yi do ce je fu na wa yi ko fa a a a shakan ne anabi mu ji anabiya ci ga na nan bare mu aje anabi a ji dalilin yau a wata jewa na ida yaro hanafa da matsala na basharan tawiya ya rugi tun da abu ya balaka jibril tun da abu ke sunan da wani yau a ga bugun a anabi abin da bani amma da take ki in jiki a yau ko sha zai ji wuyo da kin malaika jibrilu kun dai ba annabi sallallahu alaihi wasallam malaika ya ci sabe ba sai le mu sabe ba sai le kin ya sura da wangi ki bi bi da ba ba da annabi sun ga ya inna azuji dan gani bi abul hasan lashari dan gani bi al-imam al-qurtubi nan guta na ce ci goya wujan gafara a ga guta na ga ga dai zagi mai a madina amana ta ti jáde ìgbàgbé àmẹ́jà àníbi ko la pé ri bata al imam tawon ga nabi wa hidu a fudolu min jami'in auliya àníbi ní oúnjẹ wàdí bayno sai da iga to ala na ki gaskiya mina halaka na ku da ki rabu ki وفيها نعيدك كرام ياكي لا يلبيو ومنها نخرجكم كرام ياكي لا يتيو تارة أخرى dandun da za su azumaki bani isra'ila shi aga nabi musa alayhi salam aga yawa nabi musa lan mumina naka hatta nara allah jahara ya ji imani jona sai ka da sai ciye sai yadda ne yadda na فأخذتكم الساكة وأنتم تنظرون سوتي فيهم بنو إسرائيل بينون دي أكا هاتي وازونو ثم بعثناكم من بعد موتكم سوتي تعالنا كي بايانا انا ya يا ولي يا nan kino Thank bari isra'ila ga aji ma riga allahu ya sa gali allahu ya ko e ga wuce na gari to ci jawu to ci je ruwa ne buta da ko adalai a da adalai ya gire ta ta so da ra a gari ga da waro klati no to ci da bari isra'ila ji da rai a shawa ne ga daga su a gudun rai aukan da zimmar alaƙar yakin وهي خاوية على عروشها فمات والله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم أبو الزيرو kin da shiga wasu suke wuce hajji ko da shi wacce ce ta da za shi abu shi rai ta nan to dai ga hajji ce ki sai wuri ya shi so ce ki tafiyar da rayu cece ga ko kyau ji da abin da bu yawai ne ga koyi ko ga fiye koyi ta ya a yashi tori ta abin da bu ta ta ji na kaza da na kaza da na kaza da na ashe da ga su abu da ke abu da ta yi ga su a ga yi da ti gaga idana yi wọn sọ ní àdága igi gan ó lọ́láwọ́ àjòdó lè ní ìdàdàdà tí ṣírí náà náà mo tata zúùdù àìfọ́ṣẹ́wẹ̀ yìí láti lọ́gá tìmì ìdá zúùdù yẹn wó lọ́gbẹ́ tàbí tí ó zúùdù kí ọ olóyún ogun dọ̀wẹ̀ ẹgbẹ́ àlìkìyà nìṣì da ogun fìwẹ̀ ẹgbẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lè ne dáhẹ́ ní ẹ̀nà àlànà àtọ́jú àlìkìyà mi náà gbogbo fíìmù ne ko kú gọ̀wàjífà matar na dana ya fiti na dana kazan na dana kazan na dana wa kawai zanna zanna kawai duwe na no sun naji na no kazan ji na no wuri ta ne wuri abin ne wakata su so su batun ba ne ganyen na jido biyu ne da sai da fari ya ne bane na tafi nan masu na da mafi lokaci na wa ya yi jana da mafi kimi kimina wa ya yi jana sai ci azaba yi gebenu a mai gaskiya na mai gaskiya a mai gaskiya ba aljanna da ba tawla da ba eh inda bari ki da hadisi na ga aljanna fani bene mai yawa ne wuce bata jannatu bil makari ko a aljanna fani bene je mai wa ne ki ga aljanna da ba ne sai shiga aljanna wuce da ilmin taki na wuri shirya da jasu ne sai ci jina da jasu ci na ko a shaɗa a janna dai dabba yi ɗaya su gudu ɗaya sun ma dabba yi a janna dai ɓafa gudu a janna dai ko a janna dai ko gudu ta dai ko gudu ba ko ta da janna gudu ne ne ya ji ma ni gatsuwa gaskiyo ya zaga ta fara gada ga gatsuwa ونضع الموازين بالقسط أغاث ولا بإعادة لا تظلم نفس شيء عاجز عن عاجز ظالمتنا kamar ta kula ta mawazi mu yana da wani tsohon ga shi na mari zanen maka ta mawazi mu ya zama da wani tsohon a sha nan su ja tsohon shi fara kiyani a nabi ya kalima ta ne kalima ku ba zana khatifa ta ne ala lisani ufa yagin tara ta kila ta ne filmi zani umma lutni ta ce tsohon habiba ta ne ila rahman ya tura mani mai wa kalimar kuma wacce ga subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim da ruwa tsoro da wace ta tsoro shi fara kiyama haudu yana nabi sallallahu alaihi wasallam da mu ga alhaudu da ba ya fara kiyama ne gare gidi da gidi a dabo aga gidi na to ba ke na to ba ci ko dan da ta te panu wa te shu eh ja te wọ́n àti ẹmú ẹjà dé panù wọ́n àti ẹpẹ́ ẹjà dé pàtó panù wọ́n àti jíjẹ́ wọ́n àti lùsù sáájá àmàjíwáṣì làmọ́rẹ̀ nímọ̀rọ̀ bí ni wọ́n máa jẹ́ ìdẹ́nẹ́dẹ́ àti di alhaudu yá níbi sọ́lọ̀lá alẹ́sọ́lọ̀m náà níbi yẹ́mẹ̀ ne biyan guhu yake daga madina na zo yaman zai ce zo gaske daga shamu na zo yaman na ya kawo da jogo da togo ko jigo washe dubba ya zama minan laban ruwan wuce jigo kuma nuna wa a barazu minan sarji kuma ke ji ya kwaga kankara wanda ba da kiyar gaba wale yi ne na ya dana ji ya kwaga kankara wa matsuwa wa ahala minan asal kuma ke magayafu fi zanu kanu jimi sama ko ku na ti gwa ti ga ti una ke ba so ke ba ya da ji mu da shi san gine ke sama ne mai shariba minu sharbatan gando na gando na gu fiye ko yinina la yaznu ba da abada wa kara wani wabiya wa inna atayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shanihaka huwa al abtar ce ce Allah la ya nabi sallallahu alaihi wasallam ifwa al qiyami فاشي ما يطلع شي مقال هاو دو يوي على كوثر ما دو يوي اما تو على هاو دو سودا قال كوثر ما هو كيو على تلاشين بينه لندن دو نمغا قال يسال يسنا اني بسا سلم بانا ملايكا يقونيا واحد كيف يا يوم واحد ينوى النسيان aganya anabi agai ganya mai ganya mini alu mo yuwa doni malaika ta gai maka la ta zuri ma da suna daka wanda bidi ana bi da ta mi zuma ba na baddalu wa gairu ala mu rasu ko ji sunna lagwa sa bidiya ba da lagwa so dan ci ga ka ci ga ji obi so dan ci ga ji ji ji ji yo dan ci ga ji ji ojo to a tarika ji ji ji wani ne ba ta kiwo ya koyi kiwo na gaza da wani mutum ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne ce ga ita yaji ma ni kaddara ya ce to alai ruke da diu sai ki da ilimi gongo ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير يدد ناجينة ناجولة جانة ناج كتب تيتوك بلون مفوز أول ما خلق الله القلم إما فعلنا الله قال إتو إنجنا القلم قال ما أكتب يكيني أكون أكتب ما هو كائنون إلى يوم القيامة كينا هذه فارواد فعل قيامنا سيدي بامبا وما تشاهونا إلا أن يشاء الله Thank you. sai maga jali ta yin dondo wallahi khalaqakum Allah ga jali ta yin wa mata malu ke ne ji jina ene ga je na liyo ba ene ga liyo ba na jewa ma asabaka lam yi yuqti haka ina je na liyo ba wa ma hasa haka lam yakul yuqti kai na ma liyo ba na ma jewa yuqti akin aklam wa jaffati suf al kalan tani ina ma kana ma wani da ga da ba ko lugo a yaji ya gulu ka. epo na waje na arziki na waje na go da guru wayo za daidai wayo za ji wayo ko za ji fata malaika la wanda jika da kuma yadda fata ga fi ne ya imani jigan ne bi kaddara ci ma tu cikin biye ci ma ta fi ji kuma bayani ji ne wannan ne wannan ne na je, ne na gya na lolo a jinnan na lolo na tujida duka wanga kashi wanga wagan ẹgbogbo ẹ̀dá àbẹ̀lá kẹ́dẹ̀rẹ̀ ajé oúnjẹ gan-an lọ́la òkè ní tí ó ti bọ́ yàn zai ce mai jiyan da duk ganin cocin fabi magaji kuskure mai ya kulji sun da gaji gan mai begi wọ́n jí wúdà wọ́n ti jí tẹ́lifíà èjì ìsá wọ́n ti zì ara ju lọ́ọ̀rẹ̀ wọ́n ti mẹ́ka tó lọ́ọ̀rẹ̀ wọ́n ti àwọn fọ̀ máa ti rí àwọn olóyìn mẹ́kẹ́wọ́ lórí. Adiya, oṣù náà. Kawai Nàìjíríà yọ wanda wuza ji Wọ́n dàwúzà jí àwọn mẹ́kẹ́rì jẹ́ jí mẹ́láàjì náà mọ́jú dàmúwà. èyí á ṣí ètùmùtù àní ètùwú ogún òbí èyí wú ogún gbẹ̀gbọ́ gbẹ̀gbẹ̀ tí ní ìgbọ̀mọ afọ́kọ̀ bá dáta ó lè jí ẹ̀jìn lè jẹun ti yí. kọ́wá kèyí tó kẹ̀yìn wà lójú tí mi lè jìnnà náà ó jí wa wọn kílọ̀ ti fẹ́ kílọ̀ kila otu lo makaranta islamiyya yo kila da miga ga wani otu gwa yo kila otu mo daji kaza ne ga zo ya e e ga nan ga a wuya su kwan moci yo wuce da da ya ce wani kadara ga ji to bane ka da ya daga su ko yo to ta ga gami ga da ya na yo ki yo ga da ji wa ga wani gini ya e ti wa go zo to ma ta wa ga yo ga za mu ri pe na mu ri da dai pe na mu ti ni ko wa sai na umar da wacce ga umar ka ga wani ma da kada to ce na da wacce ga ka ga na yi ya sai na umar ga ce ne ka ga waye na ya ce ka ga mi ga waye ba go so ko wa da ga eh la kada na da ji eh la kada na ce ji jaji lefiya wani kadaru sirrin min asirarin layi ta'ala kaddara ayi yi wani sojoji shayu ne zando da bai ga wada wuza ne wada wani lokaci wuza ne su ga ga wuga su zo yau ko ko ci wani da ta jama'a yi yi da ki ga gwata ya nabi sallallahu alaihi wasallam to gwata na tushi ba ta ta gaskiya ci ga amma ya gwata sai ba ya dirce ce man zalla ya shi wani da hu illa bi iznihi hadi zana ta wata ce ce na sai ba ya ce ya dirji nan sai ce ji mai ya daji mai zobe wala na a ta tagwa illa liman za sai da ce ci gaji yarda ne ko bebe ce ta ke jiya da za sai da daga ibe tauhidi ne la ilaha shaida bil haqqi wa hum ya'lamun sai da jiga jeri da la ilaha illallah mai ilimi na ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga ashabin nas bi shafa'ati zanna wanda ya gwata wa annabi Muhammad gano ga zanna kun ga ji shahadatu Allah ya Allah khalisan bi ikhlas min qalbi daga yau gona to mai ya sai gara al-islam dinan dan ga da wasu hadin da naji muslim jana falan yuqbala minhu a gwajuwa huwa fil akhirati min al-khasirin ifal qiyami ne ga ta da mizai jaji asara nan ya gwata mawaji kafiri amfaniya wa ma tanfa'u shafa'atu ash-shafi'in amma zagai musulmi yake da imani kuma tuka bai rijin wuza ko da ya ci ko sun je ko ji algibatu ko ji almanimatu kun ba tuba ji ce ta fanru kaga umake ji tuba wacce su ta ciye wuce so ko alkiyami ade a nabi ta guru ko alkur'anu a tagu laguru ya tagu malaika ya tagu azun ya tagu alkur'anu ba tagu shekul bakara da ali murane wa tagu ya ji takan gina wake je jaji ya kame gina jaji ba gina gina jake ta wato wani jaji ya gaba ya kwatan da zai wikiyo gaskiya a mai daga su ta je shirka ya kwatan a jiwon amfani ma ta foshe fatu shafi zanda ne ne ga zanda tara tan gwa babu gandan dole ne ko alikiya mi gabe in ga zai ku da shi odu so ko mu ga lalikin ba ni ga jama'a mai jaja be ni ada waya ko su ya guni ni aso ne jama'a ta ni ka ja ko muridu da da da ja je ne su yi da auliya auliya na eh, dinare ní gawa àjẹ́ ko anabi ya gaza ina ke zumuntu anabi ga ta mu fari na kai wo ko fari kiya ibrahim dan mu ciyo ga wo ko ale wo wuce wa dike wuce jempa jempa ke de bari ga da ga je alkin ba to alkin ba to bari ga ni ma ke dufo dufo ne ma ke wo ci wo ta ku za fi kai amaje allazina dalla sayu fil hayati dunya wo mi asabu da ne yusuf sunan da ci ji shi kuma ga ce ji da yi tuwa da kiyami yuzar ta baka ta dumo wa laji funin ta bayyana man bakanin man ta baka ba na gaskiya da ya ci na latula fare kufi da nufin fare kufi fare ce ci mu kashi ẹgbẹ́ gbọ́ ẹgbà tẹ rí náà múṣìrìkì yìí fẹ́ jí ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ múṣìrìkì ìgbẹ́ta lè ti àtọ́gbà àgbẹ̀wé yóò sì ní tẹ́ ti hàn a ga hula shi ba hula inda la ganga wani ne ga ta waye ba ta gobo ẹgbẹ́ ní alátòtí ní àtòtí ládá di otu yìí ní gbogbo ẹgbẹ́ wà lómi Wa wọ́n mẹ́tò sí ẹ̀lẹ́ àti àjọ wádìí àṣẹ̀tì ẹ̀wọ̀n wádìí àṣẹ̀tì ń wàdàbá ẹ̀ fàdàwájì sallama huwa na daba shaba shaba huwa na daba huwa na daba tushi da ana bawo ga ya fuka zabu da kaza kaza bu da wanda ka zama bawo shi wanda ya aga ce a ce le ga wa ta so ga da ko ci ga idza laka ibadi anni fa inni qaribun ujo jigadi uji mi jigadi o be ti mo ba uji mi da o da yi za da ni da be go aba mi o ba mi so straight forward ya ko adu adini musulunci uje uje no intermediate yemi ga ibada je sun da da gwada za ka wa no ba so ce da musulunci ba amma ibada ne mi ajiya sai ci na sai ke mi na sai ci gala to alin muhammadu ko tu ci na wa tu je na sai ke mi na wa tu ci tu je na dole wani wa gwan na tsanan na go diya na go sai na tu ci ga je bayani ga wa ji addini na ga wa ya ji amma wa ke o ga ibada wuce je wa ji ji Allah straight wa ji ji tu ci tu ci ya sai ta o ma ji ji wali ga wali wali ya tu ci tu ci ya sai ta o ma ji ji wali ga wali wali ya sai ta gbogbo àti ní ó tún fún ti ọ̀pá ẹ̀rà ti sọ̀tọ̀rọ̀